عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه عباد الله إن من وسائل إحياء البيوت إحياؤها بذكر الله فاجعلوا البيوت أمثلة لذكر الله تعالى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم بيت كالميت ليس فيه ذكر الله وبيت فيه الحياة لأن فيه ذكر الله عز وجل الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والذكر يكون بإقامة الصلوات وبتلاوة القرآن وبمذاكرة العلم الشرعي وبقراءة الكتب النافعة فلا تنسوا هذا المثل بين بيت فيه ذكر الله وبيت ليس فيه ذكر الله وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من المثل أنهما كمثل الحي والميت فكيف إذا كان في البيت مدابير الشيطان والأغنيات الماجنة والمشاهدات التي لا ترضي الله عز وجل حيث إذا كان في هذا البيت الاختلاط المحرم والغيبة المحرمة والنميمة وإفساد ذات البيت ثم اجعلوا بيوتكم قلة يا عباد الله كما قال سبحانه وتعالى في شأن موسى وقومه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين قال ابن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يتخذوها مساجد وقال بعض المفسرين لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة وأن يجعلوا بيوتهم قبلة للصلاة كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى وقد ضعف هذا الحديث بعض المحدثين عباد الله ومن وسائل إصلاح البيوت التربية الإيمانية لأهل البيت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال كوني فأوتري يا عائشة قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ وأيقظ امرأته فإن أبت لضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء ومن وسائل إصلاح البيت أيها الإخوة تعليم أم أهل البيت أمر دينهم ولا بد من أن يقوم رب الأسرة بتعليم أهل البيت أمر دينهم تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu ta yi ci gaba ne dangane da hudubar da muka soma a satin da ya gabata a jima'a da ta gabata ta yi maganar muhimmancin gidaje da allah ya bamu sawa'an mallakar kanmu ne ko na haya ne ko na aro ne muka ce ni'ima ce babba ya zama kana da gidan da kake shiga ka rufe ka samu abinci da kwanciyar hankali ka bauta na Allah a sa sannan sai muka soma da faɗin haƙoƙan gidajen mu da suke da su a kan mu na muraya mu ambaci nasihohi guda biyar kuma a yau insha Allah ta'ala za mu ɗora da kansu nasiha ta ci da ɗan uwa ita ce ka kula da ladubban shari'a waɗanda kai tanadin su dangane da gidaje النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هنا الوفاة عند ابن عمر يا هنا كريت أن يبيت الرجل وحده وأن يكسر وحده في فان استنجلا في كريبا قوة قوية في أشي كريبا استنداد لباب المسان وأن لا يفيني بشريئة ودايوا كما زامو غا في زوري انا ساوري اذا سالتو عند بوغي الطبيعه في شيو يا كاما في شكين دري تو سو اللي دي تيما كاما ولما اسمع تا كاما شي يا اسو هربا كين كوفر اما زي اللي يقول الكوفر لا اسو تشيغاوش من لو تشي دا هنا كاري دول اكا تيما كاما شي يلا يوا يا سامو سو سو كولا كو اجل مثل ايار الهيان سنن الشريعة هي هذه دبسيه فعلا سما مجنين ولا باي دشين ولا جدنا سما أبو أتي إندا أدرى إندا ذاك من من فدوا ذاك هي أبوني وتوشينجي ولا يشريك النبي صلى الله عليه وسلم كان مبات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت منه الذمة دول دي قال أتكيم ولا جدا ولا باي دشينجي Allah ya barantar da alƙawarin kariya da gare shi imam abu da ya rusu na hadisi suna tasirin jami daga cikin dubban gidaje in za a shiga a shiga ta kofa. haka ba in za a fita a fita ta ƙofa Allah ta baraka ta lana cewa sun buyuta min abuwa biya ku zo mu gidaje ta ƙofofin haka mai gida ba a yadda ya tsallako katanga ba ba a yadda ya shigo ta taga ba sai fa inda dalili misali ga kulli ya kace حركة يد زاعي إذا كتابة بمعنى أسامدة بارد زاعي كوعة حكومة كلية لكن لدوبة جدا جي أطي سنة نيمة إذني كاتل أشي جدا بين الله تبارك وتعالى في أسورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يقول الشيء إيماني كاتل أشي جدا جندا معناه كبار سكن وسائله من إذن ومكن يسلم جوائع التي تكن جدا ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ولا يأتي مسألة خير دنيا جميعا أثروا إليكم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يبنى لكم إن كنت زوج جلا وسجدوا لي القوابة ذكرت شنجلا جنة فكيف إن أمك إذن هذا كان جنجلا ta buga waya mai gida ya ce ai na ce ta kuma ba kowa amma makulli na wuri da babu ɗaya ka shiga ya yi maka izini babu ya ce ka shiga wa in ila lakum murji'u farji'u huwa alka lakum idan ba su gida suka ce ku koma muna da uzuri ba mu iya karɓar ba ko yanzu to ku koma in ya fiye maku tsarki har ku zargi mutane don sun ce ba su muku izini ga lokacin da ba su da buƙatar baki a wannan lokaci wallahu bima ta'maluna alim to da gidan da ba kowa kamar gidan bako wanda matsaukinsa ne ya riga ya san nasa ne ba kowa shi to ba laifi ya huce ya shiga shi Allah ta ce laysa la alaikum jira'an an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma tuktumun babu laifi kuma idan an shiga gidan dan uwa ko aboki a ci abinci bisa ga yardarsa game da aya ta 61 cikin suratul nur ita ma ce shari'a kai duk da ‘ya'ya ‘ya'yan mai gida da yaran gida akwai lokuta uku da ba a yadda su faɗa gidan babu ne na izini yaro ne assalamu alaikum sai ka fi tsakce ɗaki ba yadda ba a wa'annan lokuta guda uku aya ta hamsin da takwas suratul nur ta yi shari akan wannan shafi min qabli salatin fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati min ba'di salati isha in dai gari yayi ba a yi sallah asuba ba kar ki shigo ɗaki sai da izini za ka assalamu alaikum in shigo inda da dalili shi kake so in ruwa nake so to shigo ka buɗe firijin ka ɗauka misali haka lokacin da ake cire kaya domin a huta da rana lokacin baccin rana daga samawar a zahar abin da yake da asar shi ma ba a yadda mai gida ko uwar gida tana cikin ɗaki yaron gida ya faɗo ko yanayin gida ta faɗo babu izini ba kuma ba da isha da ayi sallar isha aka shiga cikin gidaje kuma duk da yaran gidan su ba a yadda ku fito ga wuri ba sai da mai izini daga cikin dubban gidaje an haramta leko a cikin gida a yadda ka zo ga gida kana sallama kuma kana lekawa ka ga ko akwai mutane to in ka zo a halin da ba a bukata ko kuma in ka ga sirrin da ba su bukata a gani ركع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقطعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. أنا بيت إمام الله بيروتش كويلة سن هير الجامد النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف في المشيط جدا وصمو تاني حتى رجع إذني بإن فتح قول إذن فا إذن فتح داري باب دية باب شفافي باب دية كوسيكي كما أرى الله صبر مين؟ صبر يا يتعدم فيها كل خلوك الشريعة ولكن إن مكا دينا والإذن إلى جلابي وكان مليكا من أيها دليكا حتى إذا كمل إذنين سنة نشبه إذا كلا دبا جلابي ما تكي إذا ضاعت الإسرة في إجراء أنا ما درست أول ممكن إذا سوء أثر هذا الله تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمر يا أخي النبي إذا كنت كما تكون خير كود وأركا لو كنت لو كنت أركين سكر كنت سكيتو عبد الله كنت كدام فأسك المصير أي تاي جني تاي أركي كما أركي النوم أتقى تأكين شباب او نلو في حالات افكتي ايدون بكاتي حكا تاتانا واخذ ادى كتشد ادى كتكولا دا يوشيني اتفكيتا يوشيني يكتا ماتا سيد الكينا دي وشيني يكتا ماتا سينا اكو اغل كاتا سيد ادى دنيكو قال لك واتقوا الله ربكم كذب ورا الله وبنجدنكو تهني رمي لا تخرجوهن من بيوتهن تلقوا في تسورة جديدة لا تكيسة أما لا يكون سقايتين سنين جدا تجدا تجدا ولا يخرج مسومة كالخطكة لا هذا هو في مسكين أجد أمر من تباكي جدا ألا يأتي إلا أن يأتيني بفاحشة مبينة سوف إذا بل نكون يلا فاحش الجودة الفاشاة فيه سيكون أي يجب أن يجب أو لن تجاهك أكو دريك يسلسي وجلانا بقي فكح نابا فألا سيكتتوكو ما جنم مرون تشيد إليه سريك ألا تنسيح حدود الله وإلا حدوكو سيخ الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه دول اللي اجل كدوكو سي الله كو كي اغانا سي لكن دو مسلم دي اتكي مسي كما يرانك يباتا فانا جدنسي سيدا جدا وبنت يا دو أنت عدائي من الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه دول اللي يتعدى انتي اجل كدوكو سي الله بيا قضى من شكرا الله يتكي قضيك يتا مسيشيرا مسيشيرا مسيشيرا مسيشيرا لا تدري لأن الله يهدك بعد ذلك هو فكتنبا يا الله يا الله ما رأي Allah ya canza ba zuciya in ku kana korarta kamar kare gobe ka ji kana son ta duniya ba ka so kowa ta sai al'amari ya sauya in baka ka rasa garagar kofa ta mutuntawa ba sai ma iyayenta ba za su mutunta ka shawara ta bakwai kada ka ajiye hotuna a cikin gidanka duk abu wanda yake mai rai ne shari'a ta haramta a zana idan bukata ko dalili na tilas ya kama a ɗauki hotonka so ba a yarda a liƙa shi ba haka da mai gida da uwar gida da baban mai gida da shugabanka da gwamnan jiha da malaminta, da shugaban ƙungiyarta ko ɗari kaska duk haramun ne ka liƙa hotonsa a cikin gidanka hujjoji na shari'a da dama sun tabbatar da wannan kuma gidajen da ake barin hotuna na ababe masu rai ko da tsuntsaye da dabbobi ne za su zamo jijiye ga shaiɗanu musamman aljannu haka za ka garga masu rukiya duk lokacin da aka samu sa aka fice aljani? to daga cikin directions da ake basuwa a cire hotuna daga cikin gida saboda ni saboda wuraren da hotuna suke wurare ne da shekaru suke shaiduwa sannan kada ka bari a ɗaga sautin shekar a cikin gidanka kada ka bari a rinka sanya kaɗe-kaɗe music su ma dangunan shekar ne kuma shekaru suna shaƙinwa a gidajen da ake yin wannan shawara ta takwas ya kai ɗan uwa musulmi ki kokari ka raya gidanka da ibada kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qawmikuma bi misr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu as-salah wa bashir al-mu'minin wannan aya an umarce ta da su mai da gidajen su wurin ibada da na Maryam alaihi salatu wassalam أجرم تم إرادة شنو إبارة هكا بدأ مكشي أنا تجرم تم زوري إبارة لي بلن تنا دوات قنا وجا فسيء خالي إنت أجي القرآن إنت سأجي لكتاب الأبدو إنت سأجي لكتاب الكراك إنت يا أبو فالي هنا حتى أربع أولى النووية أخضر إلى صوانك إلا لم يسكد إنسان الله قالت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا شو السنة إذا أحمر هذا تري إبادة دي حبدا جاء أبين سنة وانا بيصلي شيئا في في إليك تسامونا سيدة في الله يكوما سننمي شماء في آية في الله نيما كباني تعمل البركة إلى المريم وعلى إيتي يا باشي يحيى عندما أحسن أصابه للسورة كاتونا من الوقتين سنة يحيى ودوما إيرين كيف كنا تعبيت كده في وجن سيدة إبادة كيرا بنت محمود سنو الربيع الأنصاري يا رويس سوى إثبات ابن مالك البدري radiyallahu an ya zo ran annabi da alaihi wasallam yace manzo Allah gani na ya fara tauri kuma ni ke ba mutane sallah a unguwar mu amma in aka yi ruwan sama turafi dake gaban gida ma yakan cika yadda ba ni iya tsallakawa Ba haka abin da nake bukata ka zo gidana ka yi mini sallah ka yi sallah wani wurin da ni ko zan mai da wurin wurin sallah manzo Allah ce insha Allah zan aka waye gari ko da isbani ya fi sallama ya buɗe kofa sai ga manzon Allah sai ga abubakar lokacin rana ta ɗan dago manzon Allah ya nemi izini isbani ya masa izini bai zauna ba sai da yake a cikin gidanka ina ne kake so in yi sallah Allah Allah ya gwada masa wani bangare manzon Allah ya kabbarta ya yi sallah suka jirki suka yi sallah raka a biyu tare da shi bukhari ya rawaito wannan hadisi ya kaɗan wa musulmi yi kokari أن أنبكم الله كونش أجهلك دوني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مثال جدًا لأتي كرم الله كنسا جدًا دباء كرم الله أمر مثال رأيين جمسك قل أكتي ذكري أنبكم الله وكرم سنة الله هنا وند أتي لذوسي فسنة الله لذوسي وند أتي لحركي فرصة كمان استغفاري كمان صلاة النبي كمان تسبيه سبحان الله بحمد الله بحيل الله بكبره تكاتو القرآن da ilimin shari'a ne su tafan addini duk wannan nau'i ne na zikirin Allah haka ba koya wa iyalai addu'o'in shiga cikin gida addu'o'in fita addu'ar shiga ban daki addu'ar sa tufa addu'ar cin abinci addu'o'in atishawa addu'ar bacci addu'ar farkawa da sauransu da sauransu duk waɗannan suna cikin ambaton Allah cikin gida Musulmi ya rubuta hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta idan mutum ya shiga gidansa ya kira Allah lokacin da yake shiga lokacin da yake cin abinci sai shi ɗan ce wannan gida ba wurin kwana ba wurin ba abinci amma in ya shiga bai kira sunan Allah ba sai shi ɗan ce to kun samu wurin kwana ga aka zo cin abinci bai kira sunan Allah ba sai ce yau ba ku da matsala ki ce ma 'ya'yansa ga wurin kwana kuma ga abinci كان في سورة البقرة يا ينال ما تأينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شاركوا الحلق وين يجي لها جنسك مما قبرتوه كو قبر برا أسين قبري أنا ثلاثو أسين قبري أنا ثلاثي أشتك دب جنان دبا أكرا في سورة دب جنان أشتك أكرا في سورة البقرة شكرا قدوا يكي بيت أنا كفر حوالي حديث أنس ثلاثة اقرأوا سورة البقرة سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ في سورة البقرة ولين أنت سورة البقرة على جراجنكم شيطان قدو يكي باية تتاجرن أي تكرة سورة البقرة فهكا كانوا أول جداد ومن جداد يارا جداد كلهم أثبت أن أنت سورة البقرة أن كرمت البنجري ناتا وكما أسنى كافر إلى كرمت هذا الجرس أخرجنا من السورة أكرمت آية جداديو wayanda Allah ta'ala ya rubuta su sun bai halitta san mai da ƙasa ba da shekara dubu biyu kuma ya ajiye su a kan gadonsa na al'arfi waɗannan ayoyin su ne amana rasulu zuwa ƙarshen sura dan salatu ce ba gidan da za a karanta su kwana uku jere da juna da zama shi ɗaya ya kusanta wannan gidan kuma a raya gidaje da sallah duk sallar da ba ta farilla ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafila na idan aka yi ta a cikin gida har ma a wani hadisi da ke cikin sahihul jami alaihi salatu ya ce sallar nafilan da namiji zai yi a gida ta fi sallar da zai yi a nafila da zai yi a masallaci kamar yadda sallar jama'a ta fi sallar musulmi ita ma mace farilla da nafila duk gidanta ake son sai غير صلاة النساء في قعر بيوتهن لأن إمام الطبراني رويته ألباني إنجلي ما في الخير يسلم مسيح تجي ودى ذاتي كل ابتدائها haka cikin dare ana so a rika tada iyali su sallah malaika ta ce idan annabi sallallahu ya zama kiyamun laili zai yi witiri sai ta ce ne ce ke ma aisha ta shi witiri barka kada ka bari iyalanka sai hasara sallan dare gaba ɗaya har alfijir ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ji dan mutumin da ya tashi cikin dare ya tada iyalansa suka yi sallah in suka kasa tashi ya yayyafa masu ruwa Allah ya ji dan matar da take tashi cikin dare ta yi sallah ta tashi mijinta in ya kasa tashi sai ya kawo masa ruwa ya tashi sai ku musulmi mun samu ba da nasiyoyi guda uku muna da wasu kusan goma sha uku da suka yi saura a ba ta yi da su wata jum'a ta gaba don Allah ya sace mu dora na da Allah ɗauke sarki ya mana gafara Allah ya mana rahama Allah ya jikince mu da jin ƙayinsa sai kuma mu rike cikin matsala musamman waɗanda suke zama cikin wato wannan ƙasa yana nufin jihohin yau da maiduguri Allah ka tsere ka hakikanin halin da suke ciki bawan zuba gare mu mu taimaka musu kuma daidai ne a shigar da su a yi kunuti na musamman a cikin sallolin farilla domin yi masu addu'a insha Allah za mu fitar gajeruwar addu'a wadda ta dace da sunna wadda za a rika karanta ta ba sai an tsawaita ba bayan kowace sallah ko cikin kowace sallah haka ma a cikin sajadai da muke yi da da kyau mu haɗa da su a cikin addu'ar mu da su yana cikin halin da kamar na ce Allah kaɗai ne ya san hakikaninsa sai ya tafa da wasu kanin da su gaba ɗaya ba mu iya abin da suke ciki ko mun tabbatar da ba alheri ne ake haifarwa a cikin su ba amma muna roƙon Allah ya jikince su Allah ya isan musu Allah ya gafarta mana da aka daga cikin su wanda aka jikkata Allah ya ba su lafiya marayu da zawarawan da aka bari a cikin su Allah ya jikince su Allah ya jikince al'ummar musulmi Allah ya ɗauki addinin sa Allah ya ɗauki addinin sa الله يتيم taimake mu البركة sa يومه حسام rayuwarmu ya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إلا ساعة سخر المقامة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عناء الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى إيه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون